come on. haka take yawa matasa barkan ku da haka barkan mu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai katar da ku shirin lamarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Kamar ko da yaushe mako na tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimi. ya ne gora da dama alhamdulillah gora yau da muke ka zo mana to a maraicen yau za mu yi magana ne game da kungiyar da ke koya matasa abubuwan da za su yi a shafukan sada zumunta a takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu je da ku jihar agades inda bakin haure ke kawo korafin su akan rufe iyakoki da kungiyar cdiyawo ta yi da ƙarshe kuma sai film na wasannin motsa shi Gora 'yan ƙasa da kuma amfani da hanyoyin sadarwa na zamani a lokacin mika mulki yana ɗaya daga cikin maudu, da aka tattauna a taron muhawara wadda ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar ta shirya a satin da ya gabata a nan babban birnin Yamai. Ya zama wajibi 'yan ƙasar Nijar su yi amfani da ƙa'idodin kyakkyawar halayya a shafuffukan sada zumunta don kafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. In shi kakakin majalisar Habibu Hadi babban jami'in jami'in gudanarwa na Citoyen 227 Connecté ga rahoton Muktar Hamadu. Domin yin amfani da shafukan sada zumunta cikin irin wannan yanayi shine na sanin abin da za a rabawa kafin a harba labari ya kamata a tantance shi idan wannan labari yana da tushe yana da inganci domin labarun karya suna kai ga yin kuskure ga janyo tashin hankali da fitintunu ko janyo kaifin kishin addini labari na tushe labari ne da aka tantance tantance ya za a watsa labarun gaskiya ya za a tantance labarun karya ya za a nazarin wani labari ta yanar gizo rashin amfani da shafukan sada zumunta da kyau na tattare da illoli yana iya kawo gurbacewar tsarin mulkin siyasa yana iya janyo tashin hankali yana iya haddasa rashin yarda a tsakanin kuma al'umma. Gura tallafawa ayyukan samar da kuɗaɗen shiga na mata yana daga cikin layin karfafawa mata. Haka ne gora don haka 'yan mata da matasa da dama a garin mayayi suka amfana da taimako da dama don taimakon kansu. Ko ne burin wannan tsarin tallafi ga yara mata masu tasowa? Amsa a bakin malama Amina Yahya shugabar dandalin matasan mayahi lokacin da ta hira da Isufu Shaibu. sauyin da za a kawo musu su yi sana'a su rage zaman banza kenan kuma wani haraka su da samari dai ba a yaudara su kuma in suka je gidajen su Allah ba su armi su yi dai dabarar dai da za su rayuwa ta su su yi dogare ga kai mm. ya hi kullun tsakanin su da mazan su ma wani matsala ta rage mm. tunda kullun kawo kawo namiji yana hama shi ma a kama mishi ko gishiri dai kika sai kika sa yarinya dai kin an taimaka kenan in ta iya sannu sannu tana aje dan asusunta tana tarawa har wata rana wa'ansu 'yan bayanta su koya tallahi ne wata duniya ta kama shi kenan sai a samu a yi wata wannan abu da aka kawo cikin gari ya bunƙasa cikin gari mm. haka ne mun gurin mu. gora a garin gaya tsallakawar kogi ta hanyar kwalokwalo ya zama hanya ɗaya tilo da za a bi don isa ƙasar benin ko kuma komawa niger saboda rufewar iyakokin ƙasa haka ne gora matasa 'yan kwalokwalo da 'yan kabu-kabu ne ke wannan aikin jigilar jama'ar wa'anda ke son wucewa da kuma kula da ma'amalarsu. Ga rahoton Fadal Alu. A gabar Isa yanayin ya kasance cikin ƙarar injinan motuna na jiragen ruwa da hirarrakin fasinja wannan gebe na ɗauka da sabkewar fasinja da ke tsakanin garin Fo da na koca Ana hada-hada sosai tun biyo bayan rufewar iyaka da bene wani matuƙin in jirgin ruwa ya bayyana yadda karɓar al'amarin yake. mun zo nan ne waɗanda ba su da halin tsallakawa sai mu tsallaka da su bakin ruwa wajen malbil can muke sauke su idan mutum bai da kaya jika biyu zuwa jika uku yake biya mai kayan kuma jika biyar muke karba a tsallakar da shi can ainihi yan kabu-kabu ne ke kai fasinja har gabar isar fasinjojin sun shaida mana ra'ayinsu game da hakan tsohon ina an hana ba shiga ba fita sai an tsallaka ruwa. Matukan jiragen ruwan sun bayyana cewar kai da kawo da dama suke a wuni domin tabbatar da rayuwar tattalin arzikinsu. Turai wata rana muna yin zuwa uku wannan wani lokaci ne muka samu saboda a rufe iyaka nan ne muke dan samun abin da muke. sai dai kuma ƙetarawar batta rasa haɗari tun wasu makonnin isar ta ɗau wata tumbasa lamarin da ke ƙara haɗarin sosai. Gwada tun bayan da kungiyar ya wata rufe iyakokin ƙasa biyu bayan juyin mulki da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli na shekara ta 2023 a ƙasar Nijar, 'yan bakin haure suka makale a cibiyar wucewa ta Agadis ta hukumar kula da hijira ta duniya cewa da OEM. Haka ne gora wa'annan matasan 'yancin rani sun tsinci kansu a cikin wani hali na rashin tabbas na dawowarsu. Anise Karim ya yi ƙoƙarin hira da su ga rahoton nashi. Wa'annan matasa ba baƙin habre na cikin damuwa sosai domin ko sun kasance dantse a nan tun rufewar iyakoki ba sa iya komawa gida kuma ba sa iya ci gaba da balaguran nasu Muna cikin wahala, muna son shiga kasashenmu muna so a yi iya ƙoƙari sai da yawo ya kamata ta dafa mana. Yanzu abin da OEM ta ce mana mu yi haƙuri ba su ne ba sai da yawo ne. Joseph shugaban biron reshen OEM ta Agades ya nuna cewar da ana nan ana isar da koke zuwa ga dukkan bangarorin da lamarin ya shafa domin samun wata mafuta. Yanayin yanayin yana nan bai canza ba za mu dafa musu domin su koma kasashensu muna wayar da kai da kuma gabatar da bukatoci zuwa ga dukkan waɗanda abin ya shafi ni dai ban san an samu mutuwa ba a asamaka a ƙarƙashin kulawar oem Cibiyar yada zango ta OEM din Agades na karbe fiye da bakin habre dubu hudu da dari uku da ke jiran a isar da su kasashen su daban-daban. Yanzu kuma sai filim na wasanni motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. A fuskar kwallon kafa idan kuna tuni a cikin shirinmu da ya shuɗe mun maganta kan ɗagewar karawar kulobobin Nijar da ke cikin kwamfalar kofin Afirka. A ƙarshe dai Nijar ba za ta halarta ba. Ƙungiyar kwallon kafa ta Nijar ce ta sanar da cewar AS Guard National ba za ta halarci gasar Champions League ba. AS Duwan ita ma ba za ta halarci kofin Confederation ɗin ba. Wannan matakin ya zo ne biyo bayan wani yanayi na musamman bisa rufewar iyakokin ƙasa da na sama tsakanin ƙasashen Sediyawo da Nijar. Ita kuma kwambalar ƙasa na kwallon hannu da aka tanada a wanga watan na Ogista a nan Yamme an ɗaga ta na ma bisa kan yanayin da ake ciki na siyasa cikin ƙasar shine ya haddasa wannan ɗaukar matakin. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.